Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. a wani abu da likitocin nan masu ba da agajin kiwon lafiya kyauta da ake kira turanci doctors without borders suka ce an samu barkewar cutar kwalara tare da cutar da ake kira cikin gunya duk a lokaci guda wanda hakan ke kawo aikin kiwon lafiya cikas a arewa maso gabashin kasar ta kenya a cikin karamar hukumar mandera rahotanni sun bayyana cewa mutane goma sha biyu ne suka mutu sakamakon wannan cutar tun daga watan afrilu yanzu haka dai an kwashe watanni goma sha bakwai ana fama da wannan cutar a wannan yankin ƙungiyar ta doctors without borders suka ce an samu mutane da su ya kai 800 da suka kamu da wannan cutar ta kwalara waɗanda yawancinsu sun fito ne daga garin mandera ɗaya daga cikin shugabannin wannan kungiyar likitocin da ke kenya libert albrecht ya ce ba shakka wannan lamari ya kazanta kuma wannan shine karo na farko da so ga irin haka wato cututtuka biyu sun barke a lokaci guda kuma a wuri guda Ƙungiyar ta ce wannan shine karo na shidda da ta aike da mutanenta su taimaka a wannan yankin na arewa maso gabashin kasar da cutar ta kula ta ɓarke. Ƙungiyar ta ce yanzu haka asibitin da ke Mandera yana cike da masu jinya na wannan cutar. Kuma a lokaci guda da ake fama da ganin an taimaka wa masu cutar cikungunya Inda ita dai cutar cikungunya cuta ce da ake samu sakamakon cizon sauro yake haifarwa da matsanancin zazzabi da suka hada da ciwon gaɓuɓɓa da ciwon kai cutar dai ta kai har jami'an kiwon lafiya da ke ciki asibitin suna aiki ba ta bar su ba sai dai kuma sautari ba ta wuce tsawon sati guda ba a samu saukin ta ba kotu a ƙasar uganda ta yanke wa wasu mutane biyar hukuncin zaman gidan yari na tsawon rayuwarsu sakamakon wani harin bom ɗin da so kai wanda ya yi dalilin mutuwar mutane 76 a cikin shekarar 2010 lokacin da ake kallon wasan ƙarshe na gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya a talabijin a birnin kampala a jiya juma'a ne dai alkali afonso ogwini dalo ya yanke wannan hukuncin bayan an samu mutanen da laifin aikin ta'addanci wanda ya kai ga mutuwar wasu mutane haka kuma an yanke wasu mutane biyu su ma hukuncin ɗaurin shekaru hamsin hamsin kowane su cikin waɗanda aka yanke wannan hukuncin ɗaurin rai da rai sun haɗa da ɗan ƙasar uganda isa ahmed luwima wanda alkalin ya ce shi ne sahun gaba wajen kai wannan harin masu gabatar da kara sun bukaci a yanke waɗannan mutanen hukuncin kisa ne amma alkalin ya ce bai tsammanin hakan zai kawo sauyi a ƙasar ƙungiyar 'yan ta'addan ƙasar somaliya wato al-shabab ta ɗauki alhakin kai wannan harin na watan juli na shekarar 2010 wanda suka wanda suka auna masu sha'awar wasan ƙwallon kafa da ke wani gidan cin abinci a babban birnin ƙasar wato kampala inda ake nuna wasan karshe na cin kofin kwallon kafa ta duniya a talabijin yan ta'adda suka ce sun kai wannan harin ne domin ganin kasar ta uganda ta janye sojojinta daga cikin sojojin taron dangi na kungiyar tarayya afirka da ke fada da kungiyar ta alshabab a kasar somaliya wannan hukuncin dai ya kawo ƙarshen wannan shari'ar da aka kwashe lokaci mai tsawo ana yin sa musamman ma bayan da aka samu tsaiko sakamakon mutuwar wanda ke jagorantar shari'a jawan kajezi wanda ya mutu a cikin watan maris na shekarar 2015 jami'un adawa a kasar ghana da sabuwar jam'iyyar nan ta new patriotic party wato npp a takaice sun soki lamirin speta janar na 'yan sandan kasar ta ghana wato john kudalo wanda ce za a hana amfani da kafar sadarwa ta zamani a lokacin babban zaben kasar da za a gudanar a kasar cikin watan satumba mai zuwa idan allah ya kai mu mr kudalo ya ba da shawarar cewa za a dakatar da amfani da kafar sadarwa ta zamani tsakanin karfe 5 na safiya zuwa karfe 7 na yammacin wannan ranar domin ganin cewa ba ya amfani da wannan hanyar sadarwa ba domin aikewa da sakonnin karya ko kuma yayata labarin karya wanda ka iya tada tashin tashina a lokacin zaɓe sai dai dominic intiwul mukaddashin shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin kasar daga jam'iyyar npp ya ce aiwatar da wannan yunkuri ya sabawa ya saba kuma baya kan tsari 'yan sanda ba su da ikon hana amfani da kafar sadarwa ta zamani domin yin hakan tamkar take haƙƙin 'yan ƙasa ne na faɗin albarkacin bakin su ya ce aikin 'yan sanda shine tabbatar da doka da oda kuma ba su ne za su koma suna kare dokar ba ya ce ba ko je ka dawo yin hakan ya saba wa dokar ƙasa 'yan sanda su kwana da sanin cewa ba su da wannan iko a cikin dokar ƙasar ta ghana domin ko daga farko har ƙarshen dokar ƙasar ba inda aka ce 'yan sanda na iya ɗaukar wannan mataki ba tare da kotu ce ko kuma majalisar dokokin ƙasar ce ta ba damar yin hakan ba ya ce muddin rundunar 'yan sandan ta yi kunnen kashi da bukatun jama'a to jam'iyyarsa za ta yaƙi wannan lamari sai dai kuma ra'ayi ya bambanta kan wannan yunkurin 'yan sandan domin wasu 'yan ƙasar ta gana na cewa hakan ya yi daidai muddin dai zai hana jefa ƙasar cikin halin damuwa lokacin zaɓe ko kuma bayan zaɓen. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc dubban masu zanga-zanga ne na nuna kin jinin gwamnatin kasar iraki suka yi jerin gwano jiya juma'a dauke da huran kallo inda suka yi fifi a dandalin tahir tahrir da ke babban birnin kasar suna kiran da a kawo sauyi a siyasar kasar wani dan sanda da bai yarda ambaci sunansa ba ya ce masu zanga-zangan sun bulbulo sai ka ce kiyashi sun yi jerin gwano su dai masu wannan zanga-zanga sun fito ne daga yankunan najaf karbala da kuma bagdaza su dai najaf da karbala yankin ne da ke da yawancin mabiya masaban shi'a da ke kudancin kasar ta iraki sai dai jami'an tsaro su ma sun fito duk da tsananin zafin da ake domin datse wasu hanyoyin da kai kaiwa ga wannan dandalin hawa kuma wasu kananan bas bas dauke da jami'an tsaro sun kokarta domin ganin sun rufe wasu kofofin shiga wannan dandalin sai dai kuma a waje daya an ga motar ɗaukan majinyata a daya gefen titin da masu zanga-zangan suke tana kwasan wasu daga cikinsu da suka samu rauni lokacin wannan zanga-zangan da yammacin jiya juma'a kuma an ta ganin hayaki na tashi sakamakon barkonon tsohuwa da jami'an tsaro suka jefa cikin harabar inda masu zanga-zangan suke haka kuma jami'an tsaro sun yi ta harbin iska domin firgita masu zanga-zangan da ke kokarin ganin sai sun kutsa kai cikin harabar manyan gine-ginen gwamnati inda suke ciki ko har da ofisoshin jakadancin wasu kasashen duniya ko a satin da ta shige sai da suka gudanar da irin wannan zanga-zangar domin karama waɗanda harin bom ɗin kare dangi a hiroshima ya rutsa da su sama da shekaru 70 da suka gabata shugaban amurka barack obama ya ce duniya tana da alhakin ganin cewa ta kare walalun da hakan ya jefa waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su kuma tare da ganin hakan bai sake aukuwa ba ya ce yau ga mu nan tsakiyar wannan birni inda wannan abu ya faru muna tilasta kanmu hasashen yadda wannan bom ya aukawa waɗanda hakan ya rutsa da su shugaba obama yana magana ne a dandalin zaman lafiya da ke hiroshima ya ce muna tilasta kanmu domin tunanin yadda yara suka ji a wancan lokacin da bom ɗin ya sauka tare da fatan ganin ba a sake ganin aukuwar hakan ba VOA. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Ha ha kitne sapne kitne यूं तो महक रहा हूँ फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ अरे तुमसे मिलके यूं तो महक रहा हूँ फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ मेरी अंधेरी है तन्हाइया कोई दिया तुम जला दो ना शर्मा लाया हूँ मैं देखो ना देखो ना हर तरफ जहाँ भी पलक थमी है प्यार की जहाँ में बहुत कमी है हर तरफ जहाँ भी पलक थमी है प्यार की जहाँ में बहुत कमी है बेरंग है ये मेरे रात दिन तुम रंग कोई मिला दो ना हे कितने सपने wannan Iro. Halima, na da sai ya karkada kai kike. Wai wata sabuwa in ji yan caca. Mm. Ban san wannan waƙar ba ne kuma sai na ji ta. Eh to ko dai aka mai ake ta malam ma ba zai ce mi ba. Ba zai ce ba daɗi eh, ba. Eh sai dai ce ba kyau. Yawa. Mm. A cikin wani tsohon fim, Mary Jiban Sati aka yi wannan waka. Mm, eh, gaskiya. haka ne to alima mun karkade kunnuwa <laughs> to malam ira kamar yadda muka saba za mu miƙa gaiso fatan alheri da sada zumunta a wannan hili na abari ya huce mm. ga gaisuwa zuwa ga alhaji saluhu ba shan kai sarkin hulanin shagamu da fatan yana nan lahiya sai gaisuwa zuwa ga alhaji jabbi da iyalan shi a nyamai da fatan shi ma yana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga faisal a yawun da kasar kamaru da ahija dan hulani dan kasuwa a kayanji jihar naija da watan yana nan lahiya sai kuma ya bar kotuna din ne <laughs> eh, ka san shi kenan ah, akwai kokarin kira gaishe mu eh, Allah ya saka da eh, alheri amin su mami ahijo ga mm. kuma ta gaisuwa zuwa ga yarima alhaji jibrilu presidan regional pna al'umma a da magaram wanda ke unguwar share zamna da fatan shi ma yana lahiya sai wata gaisuwa zuwa ga hajiya khadija umar azare da dan azumi tela hausari a maiduguri da fatan yana nan lahiya hmm. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga arawan abba na bani zumbu a birnin Yamai da watan su ma suna nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Tijjani da Gazawa a Maiduguri da Grema Ashaka da Muktar Jibrima a Maiduguri da kuma Ibrahim Baba wanda yake karatu a nan Amurka a Dallas jihar Texas. Mm. ga wata gaisuwa zuwa ga handi manomi da handi mai nama ka sani amma handi mm, manomi ya yawa eh, a agulum tudu a tamas ta kasar jamhuriyar nijar da iyalan shi hawa idrisa da zaliha suleiman da fatan suna na lahiya sai kuma wata gaisuwar ta'aziyya zuwa ga maryama nuhu wadda ake kira mari rosali ma'aikaciya a radio alternative da magaram dangane da rasuwar ma'aikinta Malam Nuhu wanda ake kira mai gadi. Allah ya ji shi ya rahamshe shi ya gafarta mishi kuma sa ya huta amin summa amin. Haka yake. To Halima muna mika gaisuwan fata alheri ga Alhaji Shehu Galadima wanda a yau ake naɗa shi a matsayin Galadiman Kwantagora. a fada mai mataba sarkin sudan na kwantagora alhaji sa'idu na maska allah ubangiji ya taya shi riko amin muna mika ɗanbin gaisuwa da fata alheri zuwa ga wakilinmu da ke bauchi abdulwahab muhammad muna taya shi murnar ɗaurin auren ɗiyarsa wato siddiqa abdulwahab muhammad da angon ta Lahatu al-mustapha umar wanda za a yi yau asabar dinnan da karfe 11 na rana a masallacin bakin titi murtala muhammad wai daura da mashigan wata bad kwatas da ke bauchi allah ubangiji ya sanya alheri sai kuma mutuka raba mutuka raba mutuka raba haka yake yawwa sai kuma wani sakon na fata alheri shi ma na daurin auren hamza lamido baraza tare da usaina abubakar kawo wadda za a yi ita ma wato yau asabar ne 28 ga wata da 11 na safe a bolari kusa da gidan alhaji adamu minangi da ke gombe a jihar gombe allah ubangiji ya sanya alheri da dimbin gaisuwa zuwa ga garkuwan abar ya huce master warrant officer mai ritaya na cd a domin akwatin gida 270 a zurin jihar kebbi tare da 'yan majalisar sawato dan juma aiki daraktan agrochemical sabon titi kasuwar zuru da rabaran dauda ganya jar kasa zuru city sai alhaji abubakar tambayi kuda tare da alhaji isa magana sarkin zodi dukan ku da fatan kuna nan lafiya muna ga ɗan gaisuwa za ga masu sauraron mu dcp gimba mano dumbulwa na hukumar gidan kurkuku ta najeriya a bauchi sai alhaji aliyu mai adashen gwari miya a jos tare da hajiya rashidat ahmed malamar makaranta a garin liman katagum sai alhaji garba muhammad dajin wato jazi tare da muhammad sabo turakin giyaɗe sai zainab ibrahim sa'id a zaria dukan ku da fatan kuna nan lafiya muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga abokiyar aikin mu grace alheri abdu tare da iyalan rabaran godwin okezi tsohon mataimakin shugaban Ekwa wanda ya rasu wanda kuma yau ne ake jana'izarsa a wato daga asibitin jan kwano da ke Jos zuwa Ekwa Plateau Church da karfe goma na safiya. da a fara addu'ar jana'izar ne da misalin karfe 11 na safiya kuma jana'izar sa a kent academy da ke miyango da karfe biyu na rana tare da fatan Allah Ubangiji ya bada hakuri. Allah ya bada hakuri ya kuma sanya zukata. Amin sun amin. Malam Ira ka san satin da ya wuce mun yi tuya mun manta da albasa an samu karuwa a sashen Hausa. Mm. Wato abokin aikin mu Muhammad Lalo da uwar gidan shi Zainab sun samu karuwar ya mace. Waccan juma'a da ta gabata kuma an raɗa mata suna Hajiya Amina. Mm. Allah ya raya ta ya ɗayyaba ta. Allah ya sa ta a dangi amin sun amin. Amin sun amin. Thank you. अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे गोरिया कहाँ तेरा देश अरे हो तोहे देखू तो लागे ठेस रे गोरिया कहाँ तेरा देश अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे गोरिया कहाँ से राधे लाल लाल लाल चुनर ओढ़े बन में फिरे बहार लाल लाल लाल चुनर ओढ़े बन में फिरे बहार गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार बदला कैसा तूने भेस रे गोरिया कहाँ तेरा दे हरी हो गोरिया कहाँ तेरा भेस रे kuke kira wannan waka lokacin da kuke yara ne? Wallahi ne kakama na manta ma wannan abin kaga har na waka ma. <laughs> Wallahi na manta. Ya na ce ne ne? A cikin fim din karaban ne. Eh, faɗi faɗi mu akwai wani abin da yake faɗi wallahi. Ni ba za abin da yake faɗi ba ya na ji yaran su. Wanda <laughs> ka san kana haro. Mm. duk wata waka kawai sai ka ji yaren ku ne mm. mhm. sai kawai sai ka abin da ka ji kawai za ka sa wanda ya kama da wani abu a cikin harshen ku kawai sai ka sa yawa mm, haka ne amma ne ban taba ganin wata waka da kika kika <laughs> take ta ah, kafar wannan ah, ba mm, aliba maliba <laughs> Alan Iro. Gaskiya. Na gaya maka gaskiya to. Astagfirullah. Eh, hmm. Ka san wani lokacin ne. Eh, wani lokacin. Aka eh. ce taɓa kiɗi taɓa karatu. Yawa. <laughs> Haka yake. Ni Malam Iro na taɓa baka labarin haɗan wani kuturu da wata mai mai ɗan wake. A'a, <laughs> ban daba ba. To, in gaya maka wannan labari ne. Wani kuturu ne dai bawan Allah. ya mm. je sayan dan wake mm. kuma dan waken ta iya matar mm. yana da farin jini ana layi ake yi bayan allah nan ya tsaya a cikin layi yana ta jira ana matsawa shi ma yana matsawa har ya zo sai ya ce a zuba mishi dan wake kai kamar bata gan shi ba wai ta ga cikin halin da yake kuma ya ce ta zuba mishi a kwananta ta ce kawai sai ta kore shi ta ba ta wuri don da Allah ya bari kwano ba za ta zuba bai ta ya mm. ba ta wuri mm. kawai sai bai ce bai ce komi ba mm. sai ya zaga can mutane dai suna ta zuwa suna ta zuwa sai <laughs> da ya ga wani ya zo sai ya bi shi ya ce kai ma san hannunka ka tsama san hannunka ka tsama ni ma hannuna na sa na tsama mutane suka ji kawai sai suka watse suka watse tana a'a ba haka bane ba haka bane yace ku san hannunku ku tsama ni ma hannuna na sa na tsama eh. hannuna na sa kai dai ka ce ko ba mutane duk sun watse waɗanda suka saya duk suka ajiye mata matar kawai suna ganin cewa eh, ya sa eh, hannu sai ta canza unguwa <laughs> ta canza unguwa ta ɓace kwana biyu ran nan yana yawon shi kuma sai ya ganta mm. sai ya lallaba ya <laughs> lallaba ya zo ya ce mata to yaya yau din za a sayan mana ne ko ba za a sayan mana ba <laughs> <laughs> ta ce a za a sayar maka za a sayar maka ya ce yawa mm. yanzu kan kin nemi sulhu an <laughs> ba haka ba da sai ya kara cewa kai ma eh, tsoma hannunka tsoma hannunka ka kwaso ba kamar yadda shi ma ya kwaso kamar da ya faza mata kasuwa wancan karo <laughs> yawa kin san labarin nan na na akwai wani labari makamancin wanda nake tsaman da kika taba gaya min da ya tuno min da wani labari na wani mai shayi mm. a bauchi mm. wanda shi kuma ɗan gaye ne ba dama irin ka sayi shayi ka zo ka ɗauki biredi ka tsoma a cikin kofi saboda yana ganin kazanta ne ya shiga uku in gayu suka gane sai zubar <laughs> sai zubar ya ce ka tashi ka bashi wani wuri mm. shikenan to ranan sai wani ba na so da yin faɗi sunansa saboda <laughs> labari ne dai na gaskiya labari ne na <laughs> gaskiya saboda na ji ainihin ban gan shi ba ban san ko mm. yana nan da rai ko baya da rai ba wallahi ya alamu ya je zai sha shayi a wurin sa je aka ba shayi da komai aka ya dauki biredi ya tsoma ci kawai mutumin sai ya dauki shayi kawai sai zuba da ya rika gaggasa masa magana <laughs> shikenan sai tashi ya tafi bai ce masa kala ba sai sai je sai ya dawo da ya dawo kashe gari sai zo sai sayi shayi irin ya kurbi shayi din da irin mutane sai da bari lokacin da mutane suke taruwa sosai sosai sai ya zo ya kurbi shayi kawai sai sai irin ya watsar din ne fesa da subhanallah warin jaba jaba ya fada cikin shayi <laughs> to kisan irin wannan ko ba ka jin warin jaba <laughs> sai ka fara jin warin a ciki kawai mutane sai aka fara zubar da shayi <laughs> na tashi wala sai mai shayi kawai sai mai shayi kawai Allah isa <laughs> <laughs> da ce wallahi sai lallaba shi dan majalisar isa gwamnati ne eh, <laughs> wanda wanda ya wannan wallahi ban sani ba ko yana nan da rai ko bai da rai wallahu ya alamu amma isa gwamnati da ya san ko ne ne ya aikata wannan da da lokaci akwai wani labari da ka taba bamu na mm. man loko kuna bi na bashi zan ba ku labari labarin loko man loko da abba da shatima haka ma sauraro a madadin halima jimarau ibrahim alfahim ke cewa huta lafiya tera फूलों जैसा rang tere शीशे जैसे ang padi जैसे hi nazar में to reh gaya tang आते जाते kare tang tere अच्छे nahi dang मैं to karungi sagai किसी dusre ke sang ho mere hote koi aur kare tere bare और किसी तौर चाहे चले छुरिया ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने सीधे सीधे हाँ करती चलना है थाने थाने जाते जाते मर गए उसके कई दीवाने हर थाने जाते जाते मर गए उसके कई दीवाने यूं ही नजर न कर तेरी छोटी को पकड़ यूं ही नजर न कर तेरी छोटी को पकड़ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया ओ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया तुझे छोड़ेंगे ना हम चाहे रोके हमें रब रंग तेरे रंग ले चली तेरे संग चाहे चली चुरिया ले चली तेरे संग चाहे का जोर है दिल के आगे हर कोई हारा हाय ओ मेरे यारा दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा दिल पर किसका जोर है दिल के आगे हर कोई हारा हाय kuma da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice a wani abu da likitocin nan masu ba da agajin kiwon lafiya da ake kira da turanci doctors without borders suka ce an samu barkewar cutar kwalara tare da cutar da ake kira cikungunya da duk a lokaci guda wanda hakan ke kawo wa aikin kiwon lafiya cikas arewa maso gabashin kasar kenya a cikin karamar hukumar mandera rahotanni sun bayyana cewa mutane goma sha biyu ne suka mutu sakamakon wannan cutar tun daga watan afrilu yanzu haka dai an kwashe watanni goma sha bakwai ana fama da wannan cutar a wannan yankin kotu a kasar uganda ta yankewa wasu mutane su biyar hukuncin zaman gidan yari na tsawon rayuwarsu sakamakon wani harin bom ɗin da so kai wanda ya dalilin mutuwar mutane 76 a cikin shekarar 2010 lokacin da ake kallon wasan karshe na gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya a talabijin a birnin kampala a jiya juma'a ne alkali afonso owini dalo ya yanke wannan hukunci bayan an samu mutanen da laifin aikata ta'addanci wanda ya kai ga mutuwar wasu mutane haka kuma an yanke wasu mutane biyu su ma hukuncin daurin shekaru hamsin hamsin jami'un adawa ta kasar ghana da sabuwar jam'iyyar nan ta new patriotic party wato npp a turanci a takaice sun soki lamirin speta janar na 'yan sandan kasar john kudalo wanda ya ce za a hana amfani da kafar sadarwa ta zamani a lokacin babban zaben kasar da za a gudanar a kasar a cikin watan satumba mai zuwa idan allah ya kai mu mr kudalo ya ba da shawarar cewa za a dakatar da amfani da kafar sadarwa ta zamani tsakanin karfe biyar na safiya zuwa karfe 7 na yammacin wannan rana domin ganin cewa ba a yi amfani da wannan hanyar sadarwa ta aikiwa da sakon karya ba. To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.